والصلاة والسلام على رسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله muna ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala kasantuwar babban malamin namu Allah a wurin sun da isowarsa a haƙuri da lokaci inda daga lafar da ya taso wannan ba tare baiwa ba ne Allah mana na yi da kwamfin da ke cikin wani sha muna roƙon Allah ubangiji ba mu ikon amfani da abin da za mu saurara kuma Allah ya ba wa malam wato ikon sanar da mu abin da za mu amfani da shi wannan shi ne ɗaya daga cikin malamai na musamman da za ka zai muku wanda ke karanta da ilimin nawo sunan shi a shekaru ko da kafin malam shirin Mawuyin da za a yi shi ne dangane da abin da ya shafi matsalolin wato suna yin haƙuri a kan مما ma Allah da'a da إن شاء الله والسلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna وعلى ربيع godiya wanda cikin ikonsa da ya tara mu a nan wurin ba don komai ba a face don mu tunatar da kanmu a kan da ya shafi addinin Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana wa zakir fa inna dhikra tanfa'u A ai tunatarwa saboda tunatarwa yana da amfani ga mu'minai a mawdu'in da aka ce na yi takaitaccen nasiha kai mawdu'i ne mai matukan muhimmanci a rayuwar musulmi ina abin da ya shafi hakuri wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala hakuri tsariya ne mai matukan muhimmanci a rayuwar dan adam da baki da musamman musulmi me yasa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin alkur'ani cewa ya yi mu ne a cikin wahala allata lafadar falafinar insana fi kabar hakika mun halittu mutum ne a cikin wahala saboda haka tun da rayuwar mutum rayuwa ce ta wahala sai zamanto dole yana bukatar haƙuri a rayuwarsa zai yi wahala wajen samo wa kansa abinci abin sha tufafi da kuma gidan zama wannan shi ne asali abinda dan adam yake wahala domin ya samo wa kansa asali lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halici annabi Adam ya shigar da shi cikin gidan aljanna da shi da matansa na Hawwa Allah subhanahu wa ta'ala ya fada musu yace inna hadha aduwwun lakuma wala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa yace ya kai adam da kai da matanka wannan da kuke gani wato shaytan gina aduwwun lakuma makiyin ku ne inna hadha aduwwun laka wa li zawjik eh fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kuma ka ku bari ya fitar da ku daga aljanna idan hakan ya faru fatashka za ka sha wahala haka ne sai wannan da sai kuma yake masa inna laka alla tazu'a fiha wala ta'a annan gidan aljanna na lamunci maka ba za ka yi yunwa ba wala ta'ra kuma ba za ka yi tsireki ba wa annaka la tadma'u fiha kuma ba za ka ji kishin ruwa ba wala tabha kuma ba za ka ji zafi rana ba tunda akwai gidaje a cikin aljanna za ka ga kenan in ka ci gaba da zama cikin gidan aljanna to kana da abinci kana da abin sha kana da tufafi ba za ka yi sirki ba sannan kuma kana da manyan manyan gidaje na aljanna da za ka zauna an Allah mutum maka babu masa to amma kuma tun farko an ce masa idan har ka bari shaitan ya fitar da kai me zai faru ba ta shika za ka sha wahala ma'ana za ka sha wahala wajen samuwa kan kawo waɗannan abubuwa saboda haka tun da zama annabi adam bai lore ba a cikin aljanna ya fita zuwa bayan kasa da sai zama masu dole sai ya sha wahala wajen samuwa kanta waɗannan abubuwa saboda haka duk rigimin duniya duk sama da kasa da ake yi duka kokari ake kowa kokari ke samuwa kanta waɗannan abubuwa duk sauran abubuwa ciko ne aka wadana ma waɗannan su ne gimki Sauna abubuwa da ɗan da yake zaɓowa to wasu an gina su ne a kan waɗannan abubuwa tun da zai yiwu ya samo wa kansa abinci da abin sha da gidan zama da tufafi shi kadai ba tare da ya shiga cikin mu'amala da wasu ba ko ba ka bane ba wanda zai zauna ce shi kadai ne zai yi noma abin da zai ci ya fitar da shi ya gyara shi ba ya bukatar sai ya kai injin ko wani abu haka shi kadai zai gina gidan da zai zauna shi kadai zai kawo wa kansa tufafi shi kadai zai kwamba zai yi ba yana bukata dole sai ya gina alaka da wasu daga, to a haka zai samu wa tsoron nawa kuma daga wajen alaka da wasu mutane kuma shi ma dole sai an same dokoki tsare-tsare wanda za su tsara masa mu'amalarsa da mutane haka nan kuma idan ya samu a kansa abinci ya samu a kansa abinci ya samu a kansa gida ba zai ya rayu shi kadai ba cikin gidan ba in ya zo a cikin gida shi kadai dole zai kewa haka na kuma tafiya na adam idan ya ya koshi ba wani abu da ke zuwa masa tunaninsa sai bukatar shawar saboda ka yana bukatar sai ya yi aure in ya aure kuma dole zai haifi yara to a haka sai aka samu wucitar na al'umma wasu ya to Allah subhanahu wata'ala bai bar dan adam ya samu a kasa na abubuwa a haka yadda ya gan damawa sai Allah subhanahu Ta'ala ya sa masa dokoki tsare-tsare da ya kamata ya bi wajen samuwa kan waɗannan abubuwa an halarta masa wajen samuwa an haramta masa wasu abubuwa an halarta masa wato wasu nau'i na mu'amala an an halarta masa wasu nau'i na mu'amala sai zama to akwai dokoki da tsare-tsare na Allah subhanahu wata'ala da ya sanya masa wajen samuwa kan waɗannan abubuwa to amma tunda mutum asalin asalinsa yana da son zuciya sai zama to kullum za ka samu son zuciyar da adam yana cin karo da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wajen wato tawfiki samu yarjejeniya tsakanin son ransa da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a nan ne ake samun matsala sai zo wani lokaci dan adam yana kefe iyaka wani lokaci kuma yana kokari ya bi dokokin da Allah ya sa masa saboda ne wani lokaci idan aka samu cin karo tsakanin son ransa da kuma dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa ya kamata ya fifita dokokin Allah ne akan son ransa amma ba kowa ba ne yake iya yin wannan to sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa amma man faga wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-mawa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa فإن الجنة هي الماء فأما من طغى duk wanda ya girman kai sai ya wuce iyaka wa asarar hayatar duniya sai kuma ya fifita rayuwar duniya to fa innal jahima hiya mawa to wannan wutan jahannama shine makomin sa alkiyaya wa amma man khafa maqama rabbih amma duk wanda ya tsoro ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa wani hannarsa anin hawa kuma ya hana zuciyarsa daga tsoronsa to fa innal jannata biyan mawa wanda kuma aljanna ne zai zama to makomansa saboda haka sai zama to kullum muna cikin wannan gwagwarmaya tsakani yadda za mu samun sauƙi tsakanin son ranmu da kuma dokoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kare akan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa manufan halittar mu shine ne shi ne mu bauta masa mu bauta masa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ne ce domin halittar mu sun da aljanu ba a faɗi da su bauta ne saboda haka ga bauta da Allah ya ɗora masa sannan kuma ga son ransa da yake ƙoƙari a biyan bukatar kansa wajen samuwa kansa da abinci da abin sha da gidan zama da sauransu sai ta zo kullum akwai umarni a kansa ya bauta wa Allah sannan kuma yana ta kokari yana ta aiki ya samu wa kansa a waɗannan abubuwa da muka ambata wannan ne ake samu makara sai zama to dole sai da adam ya yi haƙuri ya yi haƙuri game da waɗannan abubuwa sai sa malamai suka kasa haƙuri gida uku malamai suka ce akwai haƙuri na farko akan kaddara akan ibtilai saboda ne Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabi mutum dangane da waɗannan abubuwa da yake ta kokarin samowa kansa abincinsa abinci a tufafi da gida da kuma mu'amala da mutane Allah zai jarrabe shi a kawai abubuwa Allah ce wala nabulu wa nakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfus wal thamarat yace menene wa bashir as الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الالتزام دربه da wani abu na tsoro rashin aminci waljur da kuma yunwa kana nema abinci karka ka samu Allah ya jarabe ka da talauci wana kufin min al'amwal da kuma tawaya a cikin jishiyarka ka shiga kasuwanci ka yi asara kana zoye a zo a yi kobara a wurin kasuwancinsa ka rasa komai wal'amfu haka na kuma tawaya ta ɓangaren rayuwa mutum ya rasa ɗansa ko kuma matansa ko kuma kaninsa ko kuma wani daga tsinanninsa na kusa wasu mara haka kuma ‘ya'yan itatuwa ya je ya yi shuka ya zo lokacin girbe bai samu komai ba. Allah zai jarabe mutum a kawalan abubuwa da shi ne su ne da amma abuwa da mutum yake ta kokari ya sauwa kansa to amma Allah yake wa bashir sabiri albishiri ga masu haƙuri su ne alladina idan asabatu musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne wadanda idan wata musiba ta same su suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato muna Allah ne kuma zuwa ga Allah zan ko alladhi ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muttaqun masu wannan hakuri su ne waɗanda yabon Allah ke sauka a kansu sannan kuma da rahmansa kuma su ne shiryayyu saboda ga dole mutum ya yi hakuri, idan Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da waɗannan abubuwa sa'annan kuma akwai haƙuri dan bangaren wato a barin abu da Allah subhanahu wataala ya haramta mana ma'ana hakuri ta bangaren barin sabawa Allah subhanahu wataala Eh, dole mutum kullum yana son abubuwa na sha'awansa amma kuma Allah ya hana shi saboda haka dole yana bukata ya samu ya iya danne zuciyarsa ya bari tunda Allah subhanahu wataala ya ce masa ya bari saboda haka yana zaune yana gani mata kyawawa masu yawo kan titi da tsiraiti yana sha'awar su to amma kuma sai ya tuna Allah subhanahu wataala ya haramta zina sai ya nitsance yana cikin kasuwanci ya samu dama da zai ci riba ya samu kudi mai yawa amma kuma sai ya tuna Allah subhanahu wataala ya haramta masa wannan abu sai ya danne zuciyarsa ya fi karfi zuciyarsa ya hakura da wannan kudi ina fata mu gani saboda haka yana ji yana gane wasu abubuwa misali kamar ya zo a kawo masa giya ya sha ya san cewa Allah subhanahu wataala ya haramta wannan abu sai ya danne zuciyarsa ya ce ba zan sha ba saboda Allah subhanahu wataala wannan shine hakuri wajen wato barin samu Allah subhanahu wataala sannan kuma haƙuri na ƙarshe kashi na ƙarshe shi ne haƙuri a kan biyayya ga Allah subhanahu wa na haƙuri a kan biyayya ga Allah subhanahu wa wanda shi ne asalin maburin mu wato waɗannan dokoki da Allah subhanahu wata ala ya tsara mana da kuma nauyuka na ibada da Allah subhanahu wata ala ya daura mana suna da wahala to amma sai mutum ya dage ya yi kokari ya aikata su mutum yana kwance a dakinsa yana bacci yana jin daɗi bakinsa da asuba sai a kira sallah ce ka tashi ka bar wannan bacin ka kuma sallah ne tashi ko kuma ki tashi a dakin ki ki tashi ya me yiwa kuma ana cikin lokacin sanyi ne haka mutum zai tashi yayi alwala da ruwan sanyi ya fita masallaci ko ya sallah cikin gida da mutum wannan dole sai da hakuri mutum na gani ya sha wahala ya yi kasuwanci ya tara kudinsa kudin ya kai nisabi na zaka bayan shekara ta zagayo a kan wannan kudin shari'a ta ce raba kudin shi gida arba'in ya fitar da daya a matsayin zaka yana ji yana ganin haka zai dauki kudin sa ya ba wani daban zuciyarsa na so wannan kudi amma kuma ya yi ya Allah ya ce ya bada sai ya bada ina fatan gani ga muna muna cikin wannan azumi muna ji muna gani muna bukatar abinci muna bukatar shan ruwa muna bukatar shawar mu amma kuma sai mu bare saboda Allah subhanahu wataala ya ci mana mu gani. wannan shi na hakuri wajen biyayya da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah yake rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu sai ta ne sabir li ibadati yace Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ubangiji da da kasa da kuma abin da ke tsakanin su fa abuduhu ka bauta maka wasabir li ibadati kuma kai hakuri akan wannan bautan ina fatan yi kai hakuri akan wannan bautan saboda abu ne mai wahala asali shari'ar musulunci ya yi ƙoƙari wata kemowa mutum sauki Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe mana addinin musulunci Allah ce ma ja'ala wa ma ja'ala Allahu alaikum fi din min haraj millata abikum Ibrahim Allah bai sanya maka wani kunci wani wahala cikin addini ba ina ba ta gani eh wannan addini na na kakanmu annabi Ibrahim wani wuri yake yi yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah na son ku da sauki Allah baya son ku da Allah bai nufi ku da wahala ba to amma idan muka ce addinin musulunci addini ne mai sauki ba wai muna nufi babu wahala ba a cikin sa kwata-kwata abinda ake nufi da haka shine babu wahala da mutum ba zai iya tsire ba wannan shine ma'anar sa in ba ba akwai wahala ma ko ba ka wani a mutum ya tun daga safe har zuwa yamma bai ci abinci ba wannan babu wahala ciki akwai wahala to amma ba wahala ba ne wanda mutum ba zai iya jure ba wahala ne wanda mutum zai iya haƙuri a kai shi yasa duk sanda kuma aka samu wahalan da mutum ba zai iya jure ba sai shari'a ya kama mutum sauki a wani yanayi sai shari'a ya kama mutum adalci saboda ne yanzu ka shiga yanayin da ba za ka iya jure wannan wahala ba ina fatan bari shi yasa misali idan mutum yana tafiya an ce ya bar azumi ko ba ka bare tunda da asali yana gida yana hutawa babu komai zai yi wannan yunwa to amma idan ya zo ya hawo kan hanya ga wahalan tafiya kuma ga wahalan yunwa kuma to wannan ya shiga wani hali mawuyaci to sai da yawa sai ce eh, to ka ka shiga wannan hali, in dai ka san cewa za ka yi azumi ba to ka ajiye azumi ina ba ta mun haka na kuma idan mutum baya shi da lafiya asali an ce ya yi sallah ko kuma ce ya azumi to amma ga shi na gawa wahalan yiwa ga rashin lafiya kuma baya jin karta jikinsa sai zama to abu zai masa yawa sai a ce a ah, cikin na kawai ta ajiye wannan an an masa rangoro haka nan kuma idan mutum misali yana so ya yi abu amma kuma wani ya tilasta masa misali yanzu da mutum ya zo gaba mutum an sa ma bindiga a kanka an ce dole ka shaji amma ba zan ka a wannan yanayin kana cikin halin takura sai ta ce a shi da kawai wannan nauyi da muka daura maka aka ce karka sha giya a wannan yanayin ba ka sha wa ka shiga matsala saboda ka ba komai ka sha saboda kai yanzu mukra ne mana an tilasta maka abun ya fi karfi ka ko kuma mutum na cikin tafiya yana yana fama da fakan yunwa ya zo wucewa ta gonar mutum gashi kuma an hana shi fata to amma kuma inda ya shiga wannan gonar ya ci abinci ba zai yi mutu ko ba haka bane a nan shara ta a kana cikin hali mawuyaci ka shiga ka sha ba ku ko kuma mutum ya zo ya haɗu da mushe dabba da ya mutu bayan kawa ga shi kuma yana jin wa jin wa inda ya ba zai mutu a ce ba ku mai an halatta maka wannan mushe yanzu almuhim duk sanda mutum ya shiga wani hali daban wanda ci gaba da biyar wato ci gaba da biyar ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan halin zai zama wata wahala to sai shari'a ya kawo masa sauki kuma sauki da shari'a take kawo ma mutum iri iri wani lokaci sai a kawo ma mutum sauke a ce an yaɗi maka wannan aikin gaba kiriya ya bari ba ta yayi ba kamar kuma ta misali dan kuna cikin al'ada suke yana cikin an yaɗi maku sallar gaba kiriya ba sai kuna masallah a ga wannan an dauke ma mutum nauyin gaba kiriya ke ko kuma shari'a ta rage maka nauyin nauyin tana nan amma kuma an dan rage shi kadan shine misali mutum na cikin tafiya amma ko sallah raka hudu da a masa a shi ke da saboda wannan wahalar tafiya kai raka ne sai halarta maka tasu kun ga an kawo maka sauri wani lokaci sai shari'a ya canza nauyin ibada baki da a maimakon kai wannan sai a ce kai wani daban shi ne misali mutum ba zai yi alwala ba ko da sanyi asali da ruwa ya kamata ya alwala a to amma kuma wani tsoron yanayi da yake ciki in ma ya zama su yana fama da rashin lafiya ko kuma ya kasa samun ruwan to sai a canza masa nau'in ibada baki da sai to shi ne yanzu kai taimama ina ba tambaya an kawo mutum tsaro wani lokaci daga cikin irin sauki da shari'a suke kawo mutum mai yiwa wani lokaci sai shari'a ta gabatar da imana ko kuma ta tashi shi saboda halin da mutane yake ciki shi ne misali sa shi ne kamar jam'u zin ko kuma jam'u ta'khir mutane a cikin tafiya da mai idan ce zai tsaya a yi sallar aza an zuma sannan kuma ya sake sai a yi sallar lasar wanda zai zama masa wahala sai ka tafi kina ta gabatar da imana yana ba ta gane sai mutum ya sallar lasar da aza a lokacin azab ko kuma ya sa azab zuwa lokacin la'asar duk wani daga cikin wato nauyuka daban-daban na sauki da shari'a take kawo ma a mutane idan suka shiga yanayin da ba za su iya jure wahala ba amma ba haka ba to asali akwai wahala a cikin shari'a amma kuma wahala ne wanda mutum zai iya jure zai iya jure ba saboda haka mutum na bukatar haƙuri wajen a nima Allah subhanahu wa ta'ala biyayya wajen aiwatar da waɗannan ayyuka na bauta malamai suna cewa wato haƙuri dangane da ibada dangane da nima Allah wata ala biyayya shi ma ya rabu kashe musu akwai haƙuri kafin mutum ya fara ibada wannan haƙurin da mutum zai yi shi ne wato ya ta niyya kafin ya fara wannan aikin ibada Yana wata an gane ya kyauta niyya ya zama so a niyyansa yana so ya yi ne saboda Allah ya tsarkake niyyansa daga wato riya wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi so haka akwai hakuri za mu gani wani lokacin na so mu yi abu shetan zai zo ya kusa mana wani tunani daban musamman idan misali akwai mutane mutum yana so ya yi karatu alkur'ani ga mutane a wurin sassace zai ce mata ka zai kyau dan muyan kamana domin a ci maka abuwan sa ba yi a karatu ko kuma mutum yana so ya ba da sadaka ga mutane suna kallo ce zai ce mata ka dan kara mana da a san cewa kai mai taimakon addini to waɗannan abubuwa za su zo masa a ransa dole ya danne zuciyarsa ya yi hakuri ya kyauta daniya saboda Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma akwai hakuri a yanayi a yayin ibada bayan mutum ya shiga cikin ibada dole yana bukata yayi hakuri wajen yin ibada bisa ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ibada yadda ya dace ya cika rukunan ibadar da wajibansa da kuma mustahabinsa da sunaninsa da komai ya yi shi bisa ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sau lokacin mutum a cikin sallah sai daga yin sauri yana ji kamar bari ya gama sallah na ya je ya tinkari wani bukata da cikin bukatunsa sai ya zama yana sallah da sauri sauri misali ina fata mu gane wannan kuskure ne dole mu ya iya takurawa kansa ya mayar da hankalin sa cikin ibadar ya yi shi yadda ya dace ya yi haƙuri sa'adda kuma akwai kashi na shi ne haƙuri bayan bautar shi ne shi mana da alaƙa da zuciya Shi shine mutu mutum yi wannan ibada ne da Allah ma'ana mutum ya koya ibadarsa gurgunan hali in dai ba ibada wanda mutum yi a bayyana jama'a sau kada ya damu da zuwa ya fada ma mutane cewa ai na aikata kaza na aikata kaza misali yanzu na mutum ya kwana yana cikin kiyamun laili ba wanda ya gaisa cikin gidan shi to bai kamata yau da safe ya fito a jiya wallahi na gani jiya gaba ya kawai cikin sallah ne kai ina ta kiyamun laili na waye waye yana yana jin daɗi ya fara su domin mutane su neme shi wannan dole ya ya danne zuciyarsa ya san cewa ya yi ne da Allah subhanahu ta'ala saboda haka ba sai ya fito yana kula da jama'a to waɗannan su ne wato rukunan wato hakuri dangane da aiwatar da ayyukan ibada sa'annan kuma akwai wasu nau'ukan haƙuri wanda suke da alaƙa da biyayya ga Allah subhanahu wata ta'ala wanda Allah subhanahu wata ta'ala ya umarci mu da da da da da da wiki daga ciki akwai haƙuri wajen wato wajen ciyarwa haƙuri wajen ciyar da jama'a wannan aikin ibada ne wanda yana bukatar hakuri sosai saboda mai mutum yana gani kowa yana da rowa a ranta. saboda haka babu wanda yake so ya dauki abun ta taye ba wani amma duk wanda Allah subhanahu ta'ala ya tilike shi ya ya ya ya rinjaye son ransa ya iya fitar da abin da yake hannunsa ya bada to wannan ba karamin hakuri ba to shi yasa kuma ba karamin lada bane Allah subhanahu ta'ala yake bada akan haka shi yasa Allah ya kwanta mu'minai a cikin alkurani ya ce kuna bin nadr wa yakhafuna yawma kana sharruhu mustatira sai ce ne wa yuti'una at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira kowa ga wani ko da suna ciyar da abinci ala hubbihi duk da cewa su ma suna so amma kuma haka suke danne zuciyarsu su bada ciyar da miskinai da kuma marayu da kuma a suna ciyarwa suna cewa mene ne inda ma nut'imukum li na zuri da minkum jaza'ar wala shukura suna cewa muna yi wannan abun ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba ma bukatar wani lada a wuri ba ma ma bukatar gobiya إنا نخاف من ربنا يوما عبودا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا كان يتمي يتوجزاهم بما صبروا ina fatan bai to wannan abun yana bukatar hakuri Sai yasa Allah ya sai Allah ya saka musu saboda hakurin da suka yi da zama sabaru jannatan wa harira ina fatan bai ciyarwa yana da matukar muhimmanci saboda abu ne wanda da yawa daga cikin mutane ba su iya yi musamman masu hali a cikin ina wata zai misali yanzu na cikin wannan ramadan sai mutum ya je gida wani babban mutum ya ga an siyo an an shirya kaya abinci daban daban a ci a yi baje-baje da shi kuma a bar sauran da safe a kwashe a ji a zuba kora bayan kuma ga makwabcinsa ya kwana da yunwa ba shi da amma ba zai iya kiran makwabcinsa ya ce ka zo na ka sha abinci ba ka sha ruwa ba ka sha misali ba ina ba ta bayar shi yasa da yara tuna je gidan wuta galibi za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala yana zargi dalilin da yasa aka shiga cikin wuta shine ne shine rashin ciyarwa da Allah sai anil mujrimi ma salaka fi sadar qalu lam naku min al-musallin sai suka ce mu ne wa lam naku nut'imu al-miskin ina ba ta bayar da aka tambaye su ma sai da kun fi fada me ya shigar da ku cikin wannan gidan wuta a wurin da kun da lokaci ba mu kasance cikin masu sallah ba wallan na kun da mu ma mu kasance muna ciyar da miskinai ina fata mu rai saboda haka ciyar da miskinai yana da matukar muhimmanci kuma yana abu wanda yake bukatar hakuri inda mutum zai yi hakuri ya yi wannan to sa shine a aljanna insha Allah yana da cikin nau'ukan ibada wanda yake bukata matukan haƙuri da mutum zai yi su akwai wato a yin haƙuri a bisa ga izinin mutane mutum ya zama so zai iya danne zuciyarsa ya kawo da kai daga izinin mutane ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan haƙuri haƙuri ne wanda ba kowa ba da yake iya jurewa yanzu yadda kuka zauna nan kun saka hijabi da niqabi me yiwa idan kuna yawo a cikin titi a kuna a cikin gare za a samu masu mamu dariya su ce kuma waɗannan fit da wannan zafi suka tinki wai wannan kaya da ke su a yi ta maku dariya ko wata wani idan aka gan ne ba da nuna ko ba wata da idan aka gan mutum ya tara mero mai yawa yanzu na sa ce kun gani eh, ya yi kama ya yi kama ya yi kama mene ya yi kama da rafinin mun fara

ce ina wata na san mutane da yawa wadanda asalin su ustazai ne suna iya kokarin su musamman a makarantun mu da mutum ya je jami'a misali ko polytechnic za ku ga mutane da yawa waɗanda a shekarar farko sanda suka zo jami'a suna iya kokarin su amma kuma daga baya sai su yi rauni su koma kawai sun bai ma sauran mutane to irin wannan hakuri yana da matukar lada sosai a wurin Allah subhanahu wataala mutum ya jure ya yi hakuri a duka da injin mutane ya ci gaba da bin umarni Allah subhanahu wata. ta'ala idan mun yi wannan hakuri sakamakon sa insha Allah shine ne shine aljanna su kuma masu izgili sakamakon su shine gidan wuta shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa alqur'ani Allah yake zai ce da kafirai alam takun ayati tutla alaykum fa kuntum biha tukadzibun karsune قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن فإلا ظالمين خلقته فيها ولا تقلد فيهم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ثالث فاتخذتموه سخريا حتى أنفركم ذكري وكنتم منهم تضحكون يقول إني جزيته اليوم بما أخرجوا أنا أقول لكم أنا ذكر ما في ذكر ما في ما مسلم إنه كان طريق بالعباد ذلك أرايوا الدنيا آخر في أقوى سبابر المتالي لكن سبابنا كانوا يقولون ربنا آمنا كنا تعودون بجمهور إيمان فاغفر لنا وارحمنا صبر على قيمنا قابع قيمنا رحمة أنا وأنت خير الراحمين خير في يجي ما ترحمة التي فتح قبوه سخريا في قوك أهل القوك دو جيسو أبو إذبي ها وكنت منهم تضحكون وكنت يكون أمر داريات التي إني جزيتهم اليوم بما صبروا ni kuma yau na saka musu saboda haƙurin da suka saboda ka, idan mutum ya yi wani wannan haƙurin, insha Allah ta'ala makomansa shine gidan aljanna ina watan gari na daga cikin nau'ikan haƙuri da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu wanda suna da wahala shine ne shine kyautatawa wanda ya nuna na maka wannan abu ne na kawo ala mutum ya nuna na ma mu'amala kai kuma ka ta masa asali a shari'ance idan mutum ya maka mara ya cika da kai kana da dama kai masa rama wajen za ku sai ya ce sai ya su mutu ina ba san gani fa mane ta da alaiku ba ta do alaihi bi mithli ma ta da alaiku ya halatta mutum ya maka abu karama to amma da mutum zai yi hakuri ya yabe ya ma wuce ya kyauta sama wannan mutumin to wannan shi ne ya fi kuma wannan abu yana bukatar hakuri sosai ina mata gane yana bukatar hakuri sosai shi ba a lokacin da aka turumi na na aisha zan ba anha da kada aka turume ta da da zina wannan abu abu ne wanda ya taba na na aisha ya taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa da wani ana wani misali a cikin mutum a zargi matar da jina abu ya taba tsaye na abubakar babanta aka wani misali a ce ana zargi 'yan mutum da jina sai kuma ya kasance daga cikin masu yada wannan labarin a cikin mutane a kowanda ake kiransa nisba bin usaba wanda shi yana daga cikin dangin ɗan abubakar don inna ɗan abubakar ne ya yi hijira daga maka zuwa madina to amma kuma sai allah ya jarabe shi ya fara cikin masu yada irin wannan abu bayan da cewa ya shigo madina yana cikin talauci sai da abubakar shi ke ciyar da shi shi ke tallafa masa yana taimaka masa amma kuma da wannan abu ya faru da yan tsarin waka, sai kuma ya koma ya manta da wannan kyautatawa da sai da abubakar maka yana daga cikin masu yada wannan abu daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi a cikin sura Nur Allah ya wanke na na Aisha alladhi al-khabi zuwa karshe karshe ayoyi alladhi al-khabi za su bin khariji wal khabi suna bil kharika wa qaribatu bil qaribin wa qaribuna bil qaribat yace ne ulaika mubarrauna mimma yaqulun ina ba dan bar Allah yake miyagun mata sun dace da miyagun mata miyagun maza sun dace da miyagun mata fasarkan mata sun dace da fasarkan maza haka nan mata fasarkan maza sun dace da fasarkan mata Allah ce ulaika mubarra'un mimma yaqulu wadannan wankabbu da daga abin da ake fara ko ake kika su haka bayan Allah subhanahu wataala ya wanke na Aisha daga wannan abu sai dan na waka ya ji yace me yace bazan sake tallafa ma min tsafa. ba zan sake ba shi kuɗi ba ba zan sake ciyar da shi ba tun da ina kyauta maka shi kuma ga abin da ya ma me Allah yake magana na baka yake wala ya kai urun fadlikum wa sa'ati an yu'u ulil qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah wanya wanya wanya yake ala kun yuna an yakra Allah Allah sai masu wato falala a cikin da masu wadata kada su rantse su ce ba za su ba da abu da ke hannunsu ga ga dangi su na kusa ba da kuma mai miskinai da mara suka hitar sun da Allah a cikin wani ya abu wani yasfa su yi haƙuri su yafe su kau da kai ala kuri gona an yasfa ma ba ku kuma ba ka so Allah ba da wanda da idan ku maku kenan Allah subhanahu wa ta'ala na ci da wata waka duk da cewa wannan mutumin ya cutar da kai kai haƙuri ka yafe maka yanda kai ma kana so Allah subhanahu wata'ala ya yi ina maganar wannan abu abu ne mai wahala yana bukatar hakuri shi yasa Allah yake a wani wuri yake wala tasawul hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan yake fa idan da bi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid yake wa ma yura qaha illa alladhina sabaru ba iya yin wannan sai dai da suka yi hakuri a mutum na nuna na maka kai wata na kyau maka wannan ba da iya yi wannan sai dai in nan da zina sau da haka abu ne da ya bukatar abu ina ba kan bai abu ne da ya bukatar abu haka da kuma daga cikin ayyuka da suke bukata hakuri sosai shine sallah wajen sallah da muke yana bukatar hakuri sosai musamman sallan dare ya dai yanzu muna cikin abu ne nan da yan kwanaki za a shiga goma karshen azumi ana bukata da ce za shi rika yin yawai ta ta haji bayan ka yi sallar isha'i ya yi kayi farawi ka zo kuma ka sake ta shiga da karfe da karfe biyu ka ci za ka yi ta haji abu ne da ya wahala sosai shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ji mana ya ce tata jafa juruhumu anil mabati yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun ina ba da manzanni su ne waɗanda sassa jafara da rukunin alin mamaji wato sakamakon jikin su na nisan da wurin kwanciyar su tashi cikin dare mutane na abin su sun tashi me yasa sassa jafara da rukunin rabba sassa jafara da rukunin alin mamaji يدعون ربهم خوفا وطمعا سنة طورة أبنجز سنة كير أبنجز خوفا وطمعا سنة طورة وتعذب على سنة كما ولي رحمة الله سبحانه وتعالى wani ma raba tunamu yin fito Allah ya gane a matar ciyarwa kuma ita daga cikin abin suka azarta su suna ciyarwa sabida waɗannan abubuwa guda biyu abu ne wanda yake tsotsa ma mutum rai kuma da mutum idan yana cin yana jin barci a ci masa ya tashi ya bar wannan barci abu ne mai matuƙar wahala haka nan kuma mutum da kurinsa a ce ya bada abu ne mai matuƙar wahala shi yasa an yake fada ta da wannan sun ma ofiya lahu a kuma qurrati a'yun da za mu makano ya mutu wato rai mutum bai san abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa ba na abubuwa da za su fara ma ido da sanyi abubuwan da za su faranta masa rai da za su maka lokaci a ina da bangare a wani wuri Allah ya ce wa mai amlaka fi salati wa qahir alaiha yace la nas'aluka rizqa nahnu narzuka wa al'aqibatu littaqwa Allah ya ce ka umurti ya laka da sallah sai ce wa qahir alaiha kuma ka yi hakuri akan haka ina wata bai saboda haka dole mutum ya dage ya yi haƙuri, ya kuma dage ya yi haƙuri wajen umarta iyalansa su yi sallah ana samun har wani lokaci yana da iyali kuma da yara kullum yana fama da su su yi sallah su yi sallah ina wata bai dole ba zai gaji ba ya ci gaba ya ci gaba da kiran su zuwa da sallah yana yin haƙuri. idan mutum ya yi wannan yana da sakamako babba a wani Allah subhanahu wa ta'ala haka nan kuma daga cikin wato kuma ibada da ke bukatar haƙuri sosai wanda mutum dole sai ya yi haƙuri kafin ya same shi shi ne addu'a dole mutum ya yi haƙuri wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana mutum ya yi haƙuri wajen jira lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai biya masa bukatar na farko yana bukatar ya yi haƙuri ya roƙi Allah kada ya gaji da roƙa ina matambari Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da bawa idan bawa bai roƙe shi ba Allah ba kamar da adam bane shi da adam idan kana roƙonsa kai yawaita roƙo fishi yake ya ce ka dame shi to shi Allah subhanahu wataala dadi yake ji ka ci gaba da roƙonsa saboda haka Allah subhanahu wataala na so mu yawaita roƙonsa ina fata gani yace yace na mene ne wa idza wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb mujibu da'wata da'i ila da'a Allah yana kusa kuma yana amsa kiran mai kira da ya kira shi ina fata gani saboda haka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum kun da sai mu kira shi zai amsa mana to amma ba lalle ba ne lokacin da muka kira shi muka roka nan da nan mu samu ko ba ka bane wani idan ya roki Allah nan da na kuma bai samu ba sai ya fice ya ce na roki ubangiji na ba samu ba saka mutum ya ce na jima ina ta roƙon Allah wannan abun ban samu ba har ya zo ya gaji ya daina kira Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuskure dole mutum ya jure yin hakuri ya ci gaba da roƙa shi yasa Allah ke wasta'inu بالصبر والصلاة نعم ونهيتي لغو ده حقوري تسنده هنا ربنا بل نولي بكي هنا قولي إيه صورة لي أن نبرا ما سمره في ألا بانند نبرا نعم أن سبحانه وتعالى يدعو سبحانه هو هو ما رأيك كتي النبي موسى ده النبي هارونا لو كتبت سكي الدعاء سكر في ألا الله سبحانه وتعالى يهدك ده في العون الله سبحانه وتعالى يسير مصر ونعجيب دعوتكما alifin hakika wannan abu da suka yi an karba ina watan bane to amma daga lokacin da aka sanar da su cewa an karbi a addu'ansu har zuwa lokacin da aka halakar da fir'auna sai da aka kwashi shekara arba'in bayan fa an ce wasu an karbi a zuwa. kuma an taba wani. sai da suka jira shekara arba'in bayan an sanar da cewa an karbi a zuwa. to mu ba annabawa ba ne kuma ba sanar da mutu ba an karbi addu'a ba to me yasa kuke sa rai nan da nan mu samu abin da muka nuna dole mu nawa ina wa tambaya saboda haka dole mutum ba zai gaji ba wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dole mutum ya yi hakuri ya jure ya yi san nema har zuwa kan da Allah subhanahu wa ta'ala zai biya masa bukatun ba shi yasa mun zaba zuwa mai kimana قولوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ها وكنا Allah. muna masu takardancewa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa ina fatan bai saboda ne ko yaya idan mutum yayi addu'a to ko dai ya zama to Allah subhanahu wa ta'ala ya ji haka bukatun ta abin da ya roka an bashi ko kuma ya zama to Allah ya ajiye wannan addu'a da yake a matsayin lada ranar tashi kiyama ta bashi wanda a ranar tashi kiyama idan aka nuna masa ladan addu'o'in da yayi da ba karba ba zai yi fata idan ma sai Allah bai ma saba karba ma wani addu'a lokacin zai zan tare ladar da za a bashi a rantar dukiya ko kuma ya zama to Allah ya kauda wata masiba da za ta same shi sanadiyar wannan addu'an da yake yi saboda haka ba yanda za a yi mutum yin kasara matuka yana addu'a ina fatan lafiya ko yaya zai riba wani ko zai samu bukatarsa ko kuma ya samu lada rantar jikiya ba ko kuma a kauda wani masifa da dare saboda haka waɗannan suna daga cikin manyan manyan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mu da mu yi hakuri a cikin su a cikin Sa'an sa'annan kuma yana da kyau sani daga cikin abubuwan da suke taimaka mana wajen yin hakuri wajen bauta Allah subhanahu ta’ala akwai wato mutum ya tuna lada da Allah subhanahu ta’ala yake ba masu hakuri masu hakuri ba wanda ya san iyakan ladan Allah yake inna ma yuwaffa sabiruna ajruhum bi ghairi hisab Allah na cika ma masu hakuri ladan su ne ba tare da lissafi ba shi yasa duk wani ibada da ke bukatar hakuri sosai wajen yin sa to za mu gan cewa ladan sa babu iyaka shi yasa ba wanda ya san iyakan ladan azumi da azumi ibada ce wanda ke bukatar hakuri sosai shi yasa Allah ce kullu Ahmad ibn adam alhasanatu bi ashri amsalha Allah ta'ala illa as-sawm yace fa innahu li wa ana ajibi yace yada ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli a duk wani aiki dan adam da yake aikata na lada to ana ninka masa lada ne su goma a wata ruwaya ya ce idan ka zai iya ta zai wani lokaci ana iya ninka masa har zuwa su dari bakwai Allah ya ce sai dai azumi ya ce fa ina ruhi wa ana ajiri azumi na wane ni ne kuma zan ba da ladan azumi ma wanda ya ta iya dan ladan azumi me yasa Allah ya da wa ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli shi ne azumi ya bar abincinsa da abincinsa da shawarsa sabida saboda saboda wannan hakurin da yayi da kyau da ne da yayi sai mutu ba wanda yayi san iyakan lalar da shi ina wa tambar haka nan kuma da muka karanta da ayat da take kan akan kiyamu ne تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ya بإذن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما هو اللي يسني أقول الله يقول منا نا أبوان فريسكي أدهي الجنة ina ba san bane ba wanda ya san iri iyakan abin da Allah subhanahu wataala ya ya sana da saboda haka dole mutum a ya ya dade da mutum ya tuna da ladan da ke cikin wato a wannan abu sai ya ya dage ya ya ci gaba da hakuri wajen biyayya ga Allah subhanahu wataala haka nan kuma da gaskiya ko da ke taimaka mana wajen hakuri da biyayya ga Allah subhanahu wataala mutuna halayen annabawa da suka gabata sai hakuri annabawa suna ba da cewa zababu ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma Allah ya jarabe su da jarabawa iri ne kuma sun yi haƙuri ina ba kuma sun haƙuri kuma sanadiyar wannan haƙuri shi yasa suka rahota nan duniya da lafiya a cikin alƙur'ani Allah ya sifarta annabawa daban-daban da ne da haƙuri Allah ya jarrabe annabi Ayyub da rashin lafiya da cututtuka daban-daban da hasara dukiyarsa da kuma rasa iyalansa Allah ya ce inna wajadnahu صابرا نعم الأب إنه أواب التي موسى عليه من تحقري نعم الأرض التي ما يقدر وأنا بعض إنه أواب يا كنت تحكي معصوم وأنتم معصوم ما زال معصوم سواء أمر الله وتعالى صار يا إنوفي أول ما قال يا أمتي أمر إسماعيل إنت وإسماعيل وإدريس وإبراهيم كل من الصالحين ذكر سنة تحكي معصوم أنا بإسماعيل يا أخوي إن بها قريبا mutum na zaune baban ya zai ce da Allah ya umarci ni yanka ka kuma ya ce bismillah ai ba ba ba ko wanda zai yi wannan ko wani bane yace inni ra'aytu eh, fil manami anni azharuka fanzur ma za tara yace qala qala ya abati al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sabirin to haka da shi da baban sa duk ne hakuri in ba hakuri ba za ta yi wannan wannan ba saboda haka dole noma mu yi hakuri irin su manzo Allah sallallahu alaihi ya wa ya shi da a cikin wannan watan Allah ya jarrabe da yakin Badar yaki aba aba aba aba abu wa kamar yau ne yau gare ne a yakin Badar an yakin Badar ne sha bakwai ga watan Ramadan ina watan Badar sha bakwai ga watan Ramadan a shekara ta biyu shekarar da aka wajabta azumi Kunga abu biyu ne ba suka haukar mafi a wani lokaci a wannan shekara ta biyu bayan hijirar manzo Allah shine aka wajen na azumi suna cikin azumi kuma sai gashi kuma yaki ya taso kuma an da yake je wannan yaki da suna sun fita wannan yaki ba shi asali ba su fita domin yaki ba sun fita domin su tare hanya su kwace abu da ke hannu abu su na kasuwancin mutanen maka domin su rage wa kansu asara da suka yi sannan suka fita daga maka sun da mutanen maka sun kore su daga sun kore musulmi daga maka ba tare da sun fito da wani abuwa na kayan su saboda haka manzo ne ce ga abu su fiya ne yana yana zuwa daga sha zai wuce maka bari mu je mu tare hanya mu kwace kayan kasuwancin su mu dan rage wani abu daga cikin hasarar mu kai kafin su fito abu su fiya ya samu labarin zuwa manzo Allah ya ji wata hanya ya sauke da kayan kasuwanci akwai kuma da haka mutanen maka suka ce ai wannan abu zargi ne wannan ai reni ne a ce waɗannan kananan mutane waɗanda jiya jiya na muka kore su da gidan mu da gare mu a ce wai yau su ne suke da wannan karfin hali na su tare kayan kasuwanci mu dole mu je mu lagasar da su shine suka fito su zo za su zo yaki manzara kafin manzara ya fita da sojoji nawa mutum dari uku da sha uku gashi suna azumi gashi ba ba bai shirin yaki ba gashi kafin sun fito da adadi mutum dubu da manzo Allah ya fita wannan yaki da rakuma 70 kafirai sun zo da rakuma 300 manzo Allah ya fita da dawakai don guda da yawa tare da kafirai sun zo da a sorry dawakai da manzo Allah suka manzo Allah ya shi 70 su kafirai suka zo da dawakai guda da 300 rakuma kuma manzo Allah ya zo da rakuma guda 300 kamar sun da farako da babu ba ma adadin saboda haka aka zo aka tsaya za a fuskanci juna na yaki manzana ya tsaya ya kalli sahabbai ya fanci cewa suna cikin tsoro ga yunwa ga rashin shiri ga wannan yaki ga adadin su ba yawa amma kuma ba dama su koma wannan shi ne umarni su wani wata ala sai da manzana sama alaihi ya tsaya ya daga hannu yana ko an da subhanahu wata yana roƙon taimako Allah yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sai Allah idan ka bari haka Allah ta dawo nan to babu wanda zai sake wata maka a bayan sama yana addu'a mayamin sanata wato alkimma sanata sauka yana gafaduwa da ina baka ya zo ya dauka ya dauka maka a kabar da har sai da kana baka yace masa manzo Allah ya yi sa Allah ya karba addu'a to haka suka yi hakuri suka shiga wannan yayi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya zo su yana wata kai saboda haka idan mutum ya tuna waɗannan abubuwa mutum ya kalli halayen annabawa da magabata nagari da suka yi hakuri wajen bauta Allah ko wannan sai ya ya taimake mutum ya san cewa shi ma yadda waɗancan suka yi hakuri haka yi tumata shi ma yi haƙuri in dai yana so ya rabauta a nan duniya da lafiya kamar da waɗancan suka rabauta a nan duniya da lafiya kwan da aka akarshe yana da kyau musan cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai wahalar da mu ba da wannan addini addini addini ne sauki zan da addini yusuf ina wadan gane yace yasiru wala tu'assiru yace wa bashiru wala tunaffiru yace ku sauƙaƙe kada ku tsananta ina wadan gane kuma kuma mutane albishiri kada ku koyi mutane da wannan addini saboda addini addini ne mai sauki Allah bai tsora mana abin da yafi karfin mu ba ina wadan gane to amma wani lokaci idan muka ci wani yanayi wanda ibada zai iya fi karfin shari'a na kawo mana agaji domin a sauwake mana ayyukan ibada mu da haka sai zama to a komai yadda Allah ya tsara shari'ar ya dace da dan adam ina san gani shari'ar musulunci ya dace da tsabiyar dan adam ba zai zo mana abin da ya fi karfin ba saboda haka da mutum ya fahimci wannan to zai zama to komai zai masa sauki a tunaninsa ba zai dinga jin kyama na yin ibada ba ba zai dinga jin nauyi na gabatar da ayyukan ibada ba muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kafa mana ayyukan ibada Allah subhanahu wa ta'ala ya kawace mana al'amuran Allah subhanahu wa ta'ala ya shirar da mu wa subhanahu wa ta'ala ya hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر بكاتا ما نشعر kuma da abin da haƙuri da rayuwa da baki daya ina Allah ya tsara mana haƙuri ya ba mu da dauriya a yin da'a da dokokin Allah ta bara da akwai yawa amma za mu yi ƙoƙarin da mana wannan takardar na da ɗan tsawo bayan sallama ta ce tana an haife ta da sati ɗaya sai mahaifiyar ta kara wata dawa Allah ta ɗauke ta na ci gaba da kula da ita da wata bayanin shi kishiyar mahaifiyar ce Allah kishiyar ba amma dai ta ɗauke ta har ta girma har ta aurar da ita a ita yanzu yaran sauri da kuma sai daga baya bayyana da ita wai wannan matar mai daji to abin ya kai da mijinta sai ya hana ta zuwa inda wannan mata ne har ya nuna idan ta ci gaba da zuwa zai kwashe 'ya'yansa daga wajen ta don yanzu ga shi shekara goma kenan ba ta wajen ba malam ne ya yi shawarar da za a ba kuma tana yawan mawarki da matar. irin wannan abun shi nihin ne yake bukata a yi masa nasiha saboda ya kamata ya yi tunani idan har wannan matan nan ya ce ai da fintini ta yi yarinyar ba za ta mai girma ba har shi ya zai gani ya ya aure ta ko ba gaba ne ina har mai ya ce ita ce fa ta rike ta ta reno ta har sai girma ba ta cinye ta ba ta jari ta haka har ta yi girma har ta yi aure har ta yi a har lawo duka ta bar su ba ta cinye ko da da ba sai yanzu da mata ba cewa mai ya ce wannan abubuwa shi miji ne yake bukata a yi masa nasiha yi tsoro Allah subhanahu wa Allah, yana ba tambari ya kamata duk da cewa shari'a ta ba miji wato iko a kan matansa kuma shari'a ta tsora wa mata cikakken biyayya ga mazajensu su amma kuma bai kamata mazajen su wuce gona da iri ba wajen amfani da wannan iko da Allah na Wata ta'ala ya ba su ba saboda haka ya bai kamata ya hana ta kai ziyara wurin irin wannan matan ba lura da irin kokar da sai mata a rayuwarta ina fatan gani saboda haka shawara na gare ta shine ta samo malamai ko kuma manyan daga cikin dangin su haka a kira mijin a yi masa nasiha ina ba ta gane a fahimtar da shi cewa wannan matsayin da ya dauka na hana ta zuwa gai da wannan matan ba daidai ba ne ina ba ta gane ba daidai ba ne duk wanda ya dauki nauyin wato renon a maraya ba karamin lada ba ne yake da shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ana wata ka ke ta haƙe firdanna da ni da wanda ya dauki nauyin maraya haka za mu kasance a cikin aljanna wannan matar wannan kokarin da ta yi na rero wannan wannan yariya har ta girma ba karamin lara take da shi ba ina wata gani saboda haka ya kamata a san cewa tana da kwarara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala bai kamata a wulakanta ya a wulakanta ta ya zo a ce ita mai ya ba ba tare da wani dalili ba saboda haka ya kamata mijinta ya yi tsoron Allah kada ya hana ta kai ziyara zuwa da wani malamin tambaya ko biyu bayan sallama ta ce malam wai an ce wani kwanji yana karya azumi ko kauda ko jambaki a waɗannan abubuwa bisa ga magana mafi inganci sun maganganun malamai ba su warware azumi yana wajen wani wanda ya baya warware azumi shafa kauda baya warware azumi hakanan jambaki dai kawai akan yadda yake su da na tsaki ba ba ya warware azumi insha Allah amma idan mutum zai yi hakura ya bari shi ne yake akwai abubuwa da dama haka wanda malar suke safani a kansu shi suna warware azumi ko ba su warware azumi galibi su magana mafi inganci shine ba su a warware azumi irin kwalli irin maganin ido da ake digawa a ido kan ke yana abu ya halatta ya diga maganin a ido za kuma ya rasa ba ko kuma maganin digawa a kan a cikin kunne yana warware su ko ba warware su magana mafi inganci shine baya warware su ko da ko mutum ya ji abu a wuyarsa bayan ya sa a idonsa baya warware su saboda asali babu hanya daga babu wani mashiga ko makudana daga ido zuwa ga wuyar amma ba sabanin maganin da ake digawa a hanci idan mutum diga magana a hanci akwai hanya wucewa daga hanci zuwa ga wuyarsa saboda wannan zai iya warware azumi shi yasa manzo da yake da sahabbansa wa balik fil istinsha illa an takuna sa'ima yace da mutum zai abala ya shafi ruwa da kyau amma idan yana azumi to kada ya shafi ruwa da kyau ne ruwan zai ya wuce ba zuwa ga wuya saboda haka wannan shi ke warware amma wannan sai sa ido ko a kunne ko ya shafa cikin sa duk wannan ba sa warware azumi bisa ga mafi inganci a cikin maganganun malamai. Mara wannan da salamu alaikum. Malam dan a sura na addu'a mafiya sun sa shi a gaba a wajen Dan Allah sa shi a cikin Allah wannan wata ala ya kiyaye shi ya fara shi daga mafiyarsa da da ita da shi mijin da matan duka Allah ya kiyaye addu'a na a nasiha ta gare su shine su rike a askaru Saba wal masa na idan mutum ya dage ya rike wannan askar su isa masa kariya duk wani shirin da yake bin tsoron ina ma tambayi a ce bayan sallah zuwa mutum ya zauna ya karanta azkaru su bawan nasa da yamma kuma kafin sallar magariba ko kuma bayan sallar magariba ya karanta azkaru su bawan nasa ya lura da azkar na bacci ya lura da azkar na fita da gida misali ce kan su zai fita daga gida yadda bismillah da wasarku ala Allah wa la hawla wala quwwata illa billah Allah ma Allah yace zai wakala mala'ika na musamman wanda zai dinga kula da shi a duk da yake saboda haka idan mutum zai yi waɗannan askar duka insha Allah ta'ala sun isa kariya gare shi ba sai ya ji yana roƙon addu'a wurin malamai ko a wurin wasu ba yana fatan ba sai ya ga ya sa abin da addu'a ta Al-Qur'ani ba ba sai ya kai ma wani wani wani mutum ko ya kama ba duk waɗannan ma abu ka ka rike askar ko ba wani mutum sauran askar sun isa ma mutum kariya a rayuwa. Ma'ana wannan zai ci da sauran wa zai ci. Ma'ana Allah ya don Allah yin fara addu'a yau shekara ta takwas da aure Allah bai ba ni haihuwa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya biya miki bukatar ki Allah ya baki zuriya na da a wani istinari ne daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka dole mutum zai yi hakuri duk wanda duk da aka jarabe mutum da irin wannan abu amma kada mutum ya sai mai tsammani daga rama Allah subhanahu wa ta'ala ki daji da addu'a musamman ki daji da addu'a a annabi zakariya ina fatan gani Allah subhanahu wa ta'ala ya ya jarabe annabi zakariya da rashin samun haihuwa sai har sai da ya tsufa matan shi ita ma ta tsufa daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta to amma tsawon lokacin da ya kwashi Allah bai azurta shi ba bai daina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba Allah ce wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisi wannan shine addu'ar da ya gaba da yi kuma da ka ce ma ci gaba da ke da mijinki ki gaba da karanta wannan addu'a musamman a cikin sujjada rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisi Allah ya ce masa fastajabina lahu sai muka amsa masa addu'ar sa wa wahabina lahu yahya muka bashi kyauta annabi yahya wa asmahna lahu zawja kuma muka gyara masa matansa da ta kasance ba ta yawa sai muka gyara masa. kuka gyara ta ta dawo tana haihuwa saboda haka da ke da mijinki ku dadi da karanta wannan abuwa ta la ne, fardan wa anta khairul warisin insha Allah ala yadda Allah subhanahu wata ta'ala ya amsa annabi zakariya Allah zai amsa mu insha Allah malam wannan kusa assalamu alaikum Allah kan shi ba don malam dan Allah a ga hankalin mata masu shigan banza a gidan haya idan kai musu magana sai su ce to malama wannan matsalar gaskiya malam tana adabar mata da yawa wani lokaci a gida haya sun ka gan suna kawai biya yi a kirji su manta cewa ba gidajen mazajen su ko ya su ya kamata mata a kai wannan abu su ji tsoron Allah su san cewa mace jikinta gaba gida al'aura ce ina fatan gani kuma Allah subhanahu wata'ala ya ya umurce mu da maza da mata da mu kiyaye a farajin mu da mana mu kiyaye al'auran mu gabaki da ina fatan gani saboda haka kuma mata Allah ce wala tabba wajina da baru da fi al'ula ina fatan gani saboda haka dole a mafi san cewa in dai ba ta tare da maharaminta wajibi ne a kanta sutur ka cikin ta gaba shi ne in dai kana tare da wanda ba maharabi ta ba wajibi ne a kanta sutur ka cikin ta gaba shi ne duk sanda ta bayyana wani da gaske jikinta ta san cewa ta saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma an ba ta yi hankali ba ta cigaba haka ta ta san ku Allah subhanahu wa ta'ala zai azabta da ita saboda ta dole ta tsoro Allah ta san cewa a gidan haya nan da dai ana haya ne ana tare da wanda ba maharabi ba dole a kula sosai irin wannan abun shi ke kai zuwa ga zinace-zinace ina wata bai saboda mai kullum mutum na ganin tsirrakin mace dole wata rana shawarsa zai tashi ita ma kullum tana ida wannan shigar shekar zai masa wasu wasi a zuciyarta sai wani abun da ba a fata ya zai faru shi yasa an ce wala takrabu zina kada mu je kusa da zina ba wai kada a yi ba kada ma a je kusa da shi duk wani hanya da zai kai zuwa da gina, ana so mutum ya nisanci saboda haka ya kamata irin waɗannan matan su ji tsoron Allah su san cewa su san cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ya ma ne ma mata masu irin wannan ya ce akwai matan da za su zo nan gaba wanda ban taba ganin su ba daga cikin su yace ne mata da yace ne a ariya ga sunan sun sa kaya amma kuma suna firara saboda mai saboda irin kayan da suka sa ko dai ga wasu kayan bai zuba za jikin su ba ya bayyana jikin su ko kuma kayan ya rufe jikin su amma kuma ya mata jikin su yana nuna sifan jikin su wannan shine kayan siyasa ariya saboda haka idan mace tana irin wannan manzo Allah ce ba za su shiga aljanna ba yace ko duk da cewa ana iya jin kamshi aljanna ba za ku ma ji kamshi aljanna ba duk da cewa ana iya jin kamshi aljanna tun tsawon tafiyar shekara ɗari biyar. amma kuma da haka su ba za su ma ji kamshi aljanna ba saboda haka su kamcewa suna suna jawo kansu zuwa ga abun hankali sosai Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye su ma'amar wannan ta ce a tsoron alaikun ne da hukunci mace mai haɗa kishiyoyi ka faɗa in ta je hun wannan ta kai haka magana ta duka, ta faɗo su maganganu kisa ɗibu wannan maganganun kuma ta bisa ɗaya matsayar wannan ta zama to nan mama kenan mana ta zama to mai anilimanci wanda kuma anilimanci haramu ne a shirar musulunci wannan shi ne mana annama wato mutum ya kwashi magana wannan ya je gama wannan ya faɗi wani wannan ya je gama domin ya haɗa tafsina a tsakanin su idan mutum yana irin wannan manzo da ce annama ba zai shiga aljanna ba saboda haka wannan haramu ne a kanta ya kamata in tsoro Allah subhanahu ta'ala, da san cewa Allah baya so duk wani abu zai raba kan musulmai ina faɗan mai Allah subhanahu wata'ala yana so duk wani abu zai hada kan mutane saboda duk mai aiki wajen raba kan kawunan mutane rawa kishiyoyi ko da ba kishiyoyi ba inda mutum aiki ta jinan shi ne raba kawunan kan mutane mai san cewa yana cikin hatsari ko da mai a sakamakon taron zafi kiyama shi ne ba zai shiga da ba so da ka ji zuwa Allah ya gina irin wannan hali. Ki daina kuma su ba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Yawan tambaya ta ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam tambaya ta yi ta ce, Ni ce ne sallah allah. To har na gama na manta ban sallama ba. Musamman farko ban ta yi ba. Sallah ne sallah allah To ya zan yi.

zaura ka fitar da mutum ya yi tsallawa idan misali a lokacin da kuma tana zaune tattuna wasu jika kawai sallama da zaɓe sai ta yi sallama shi da kawai amma idan har lokaci ya yi zama, wani har ta tashi da wato ko haka wasu jira wannan sallar ta lalace gaba gida dole ta koma da yin ta wannan sallar. Wannan ta ce a kan wata idan mace ta yi wa. Jinin biyu da ɗauki shi idan sai kwana goma ko ya ɗauki ko bai ɗauki ba za ta yi in sha nasu. Idan mace tana cikin jinin jiki, to, haram ne akan ta kai sannan. Ina matan bari, saboda ka haka na za ta jira har sai ta yi sarki. Za ta jira har sai ta yi sarki. To, mafiya yawan kwanaki da jinin jiki zai yi ci gaba da ita shi ne kwana arba'in a yi magana mafi inganci da cikin wadannan ma'azai ina matan gani kwana arba'in ne to amma wani lokaci dangane da yanayin mata wata jini na iya ɗauki mata kafin kwana arba'in ya cika ina matan gani to haka duk sanda ta lura da cewa jini ya ɗauke gaba daya ta yi sarki to shi kinan sai ta yi wanka da yi sarki ta fara sallah ina waɗannan sai sarki da fara sallah idan mutum cikin wannan aure ne kana ganin tun da jariri bai fara shagulu mai yawa ba cikin sababbi da ba kana ganin yin azumi ba laifi sai ta fara azumi ta ina waɗannan matuƙa jinin ne ya ɗauki gaba ki daya ina waɗannan sai ta fara sallah to amma idan misali jinin bai ɗauke ba har ta kai ga kwana arba'in abin da ya wuce kwana arba'in kuma dole ne duk da haka ko da jini ya tafi da zuwa dole ta yi wanka wannan jini ya koma jinin istihaba ina watan gari jinin istihaba kuma baya hana sallah baya hana abu saboda haka idan jini bai yanke bane har kwana arba'in ka ya wuce to a lokacin da yi wanka ka fara sallah ka fara amma idan ya dauke ne kafin arba'in ya fita to babu komai za ta yi wanka ta yi sarki ta fara sallah kar ta ce dole kuka dai an ce kwana arba'in ko da ko jini ya dauke haka za ta yi zaman ta ba za ta yi sallah ba za ta yi ma a sai arba'in ya fita sai mata su da a gaisu a hukuncin an gina ta a kan to gini na nan idan ya da hukuncin ya a ba a kuma bayan wata malama tana cewa idan aka yi wa aure to a rayuwarta gaba daya tawaki su uku ne kawai za su shi haka ne Ana ita malawa ba ta bada yaushe da yaushe da za ta ga wata fadar da ba. da wata ina mala wata samu mutum da wannan bayanin ba. Yadda na so da mutum da ta ce a rayuwa daga da na so uku za ta fita. Sai za ta je mana mutane da yaushe da yaushe za ta fita idan har ah, so uku ne kawai za ta fita. a rayuwarsa wannan wannan magana ba ta asali a shari'a kawai abu da shari'a ta daura ba mutum ne ba ta da izinin ta shiga da gidansa sai da izinin ma mijinta ina ba zan bari da duk sanda mijinta ya ba ta izini ta fita to tana da hulumi da ta fita zuwa da inda za ta dinga kira maslaha ko zuwa wani waje haka ko zuwa kasuwa ko zuwa masallaci ko zuwa gari iyayenta ko wani almuhim ne ya zama to ba ta fita sai da izinin mijinta wannan shine kawai da shari'a ya zuwa ma'amara wannan kake a alaikum ni ce na yi jinin al'ada kwana lokaci Wani ya tsaya bayan kwana uku sai ya sake dawowa kuma a cikin wata ramadan mala ina tunanin ko a lura da nake yi ya fara haka shin zan ci gaba da yin azumi na ko a tabbas ana samun haka lokaci a gina al'ada ya rage kima mace to amma a nan abu da mace ya kamata ka gane shi ne idan har mace tana da al'ada ma'ana tana da iya kwanakin da ta saba su ne da take al'adanta a kai a kowane wata misali kwana bakwai kamar da ta faɗa kowane wata haka ta saba kowane wata kwana bakwai take al'adar to sai aka zo aka samu lokaci jini ya wuce a kwana bakwai misali to annan ya kamata da yi amfani da abin da malam ke kira da yi ma'ana ta duba wannan jini jinin aida tana da sifofi sanannu a wani mata da yawa da kuma mata suna iya bambance tsakanin jinin al'ada da inda ba na al'ada ba galibi za mu samu jinin al'ada yana da tauri kuma yana da kamar ruwan baki baki haka sannan kuma yana da dan wari haka wanda shi ne al'ada saboda haka idan ta lura cewa jini ya ci gaba da zuwa amma kuma yanayin jini ya canza ba cikin jini da ta saba gani na al'ada ba ma'ana ya dawo ja sosai misali ba shi da kauri kuma wani ware kuma sai ta gane cewa jirgin wannan jinin yanzu ba na al'ada ba ne ya zama su sau daga inda har tana iya kalli jirgin da kyau ta iya bambance tsakanin na al'ada da na istihama sai ta gane cewa <clears throat> jinin istihama ba ya hana ibada jirgin al'ada ne yake hana ibada to amma kuma duk da cewa mace tana da al'ada kwana bakwai kwana shida kwana biyar wani lokaci yana iya wuce haka ya wuce haka ta saba kwana biyar wani lokaci ma ta zo ta yi kusan kwana bakwai shida takwas ko har goma matuƙa shi ne iri da ne to duk da haka al'ada ne saboda haka ba za ta ba za ta yi kama to amma idan jinin ya dauke sai kuma kamar ta fara yanzu ya dauke bayan kwana uku misali ta tana gani wani ruwa ruwa yana fitowa wanda ana kiran su sufa da kudura ina ba ta bane wannan wani ruwa ruwa ne kamar fasfasa yaka shi wannan ruwan a kamar da kuma asiya take cewa mun kasance ba mu sa fati a cikin bini al'ada saboda ka wani irin wannan ruwa ruwa da ke fito mata shi ma ba zai zama ya hana ta ibada ba za ta yi sarki ta ta yi ibada ina ba ta bane to wannan shine yin wasan kucin a jinin al'ada idan kuma aka samu jinin ya dauke an samu tabara mai yawa misali bayan ta dauke an samu kusan kwana biyar zuwa goma misali ko kuma da haka sai wani jini ya sake dawo a cikin wannan watan to kawai hukuncin sa shine hukuncin sabon al'ada ina wa tangara sai da dauke shi a matsayin sabon al'ada saboda ne asalin jinin al'ada Allah subhanahu wa ta'ala ya daura ya gina hukunci ne akan samun jini ba kwanaki ba sai yana magana mafi inganci a cikin wannan malam shine babu wani iyaka da kwanakin jinin al'ada ina fara mai saboda mai duk Allah ya gina hukunci ne a kan samun jini saboda in dai akwai jini da hukunci zai gino a to ba ka wannan shi ne wallahu ta'ala malamin da ta salamu alaikum dan Allah malam a tunatar da mutane a kan haɗarin wasa da sallah a tunatar da al'umma a kan haɗarin wasa ya kamata a musulmai su yi tsoron Allah su rike sallah a hannun biyu babu wani rukuni a musulunci bayan kai wasu shahada da ya kai karfi a rukunin sallah ina ba tan bane manzon sallallahu yana cewa al'adar da alladhi bayyana wa bayyana mu a salat an qawli bi tsakanin da su shine sallah bainal islam wa bainal mar'i ina wajen gani saboda haka duk wanda ya bar sallah ya zai iya kafeta za a ya ya ta daga yana kuma ina da wani da wani kuma wani wuri su da suke kira nan eh, saboda haka dole mu mutar da bayan saboda zai yi wahala da wani saboda haka ya kamata mu kula da sallah ina wajen gani sallah shine abu na farko da za a san dai mutum a ranar tashin kiyama ina wannan ga idan sallar mutum bai cika ba to Allah subhanahu wataala ba zai ma kalli sauran ayyukan sa ina wannan ga saboda haka yana da mutukar muhimmanci eh, saboda haka idan mutum baya sallah wato suna samun fitar ke gaba daya kuma kamar da nake yawan cewa ya kamata mu ma al'umma mu fara aiki da hukuncin shari'a idan an kuka ga mutum baya sallah kwata-kwata ya bar sallah baya sallah to idan ya mutu ya kamata malamai su ki masa sallar jana'iza idan har aka fara yin haka to kowa zai shiga hankalinsa mu ki masa sallah mu ki mu binne shi a makarantar musulmai duk sanda aka gani aimawa ne haka aimawa ne haka aimawa ne haka to sauran mutane za su shiga hankalinsa da babu wanda zai so a ce yau ga gawanka an rasa malami mutumin kirki da zai ma gawanka sallah ko kuma an bar gawanka yara da kawai za su zo ne a da gawanka kuma a je a haka ne a je fasari saboda idan muka fara yin haka to dole mutane za su gane ne saboda ya kamata mu tsoro Allah mu rike sallah hannu biyu mu Allah tambaya na kusa da na ƙarshe ko da rawanin da ke gaba wasu malar da Allah ne ne da hukuncin mutum ya rike yin abota da wata kuma ya tashi ita matar ta masa magana ta yi sai ta aiko friend kuma wani lokaci ma da karfafi masa hoto ta wasa wani lokaci ma wani tsarin tsarin cikin ta ba a sarki tsarin tsarin da shi ya iya ci menene abin da za a yi to ana yi shirya abin da eh, abin da za a yi da fice ba su ci gaba da hakuri eh, ita a tafiya kamar da ta sai da mata tafiya kasar da biya da fiya gaskiya da kuma da wani malami wanda yi yana yana yana ganin bai masa za ya da da ya bayyana masa cewa mata shi ya kawo da ya ga ya kira miji ta musamman da da da wannan abun haram ne a shirar su wa ta'ala yake غير مصائبين ولا متخذين أخدان معروف ليس برضه مسلمين معروفة غير متخذين ما مقصود لكذا ولا متخذين أخدان معروف لهم ماذا sai wannan halin ba na gaskar jina da ake saboda haka ya kamata mutane su san da wannan abun haram ne haram ne a tsayar musulmi ma mutum ma ya ma zauna yana tare da dan dai kawai ji dadin ta da ya ji dadin waya da wannan haram ne ne Allah ma ya kira wata da wuri shi kada ne ko ma Sau da haka haram ne ya kuma ma da ji zuwa Allah subhanahu wa ta'ala shari'a bai bar maza da mata su tudanya da suke gaggawa an sa koki, an sa a koki. Sau da haka ba wai haram ba ne mutum magana da mutum amma zai zama su magana da ta masana a wani hada ko kasuwanci ko na ba ka ko wani musamman da ba za su zai ma da ko na ba ka abu da ya masana shi kenan amma a haka kawai a zauna a ita sabu a ita tare har ana turawa suna hotuna wannan abu ba karfi haram ba ne yana iya kai zuwa da halakar mutum kuma ya kamata masu manyan waya sun turo Allah gaba gida waya yanzu da ya zama hanya mafi sauki da zai jefa mutum zuwa cikin wuta saboda irin abubuwa da ake turowa da abubuwa da ake gani ba karfi fata tarbiyyar al'umma wannan waya take ba sai mutum a sai fata tarbiyyar yaro yanzu da ka ba shi babban waya shi ne fa duk abu da kai shekara da shekaru kana ginawa shi ne ta waya zai maka wannan saboda ya kamata ku ji tsoron Allah san cewa Allah zai akan yadda muka yi amfani da wannan waya waya ne ma kuma Allah zai tambaye mu akan nimomi da ima saboda ah, mai yi da wannan tsoron Allah ya san cewa idan aure yake sai na sai kara aure ba ya kara wata aure ya kara wata ya amma dai ci gaba da rike 'yan mata a wajen haka yana kare su suna ɗaukar hotuna da ya san cewa yana aikata a wani Allah ya ce mana kumin mu'minina ya hutu min afwari wa yahfazu furujahu dalika al-kalam ina wata wata a da ke cewa mallai su kare idanun su rota idanun su wa yahfazu furujahu kuma su tsare farajin dalika al-kalam wannan ne yin sarki a kawai gare saboda haka musu Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi malam mai kawai mata shi duka Allah ya saka malam kai kuma man da malam na lafiya kai ni ina son suna ne a kaban wani suna na larabci mai daɗi da kuma ma'ana guda uku Babu mai zan je nema yi na kawo zai zai sanar da ke, yanzu da biyu a kan zuwa da gama kuma wa hijira ta kai abu da fata abin da muka so a daga bakin mala Allah ba mu yi amfani da shi kuma Allah mai da mana gida lafiya na fata da gidan aljanna ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر علينا صبرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم عليك توكلنا واليك امنا واليك المصير اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم عليك توكلنا واليك امنا واليك المصير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank you.